Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau mu koyi harshen Farisanci, tarbiyyar iyali da kuma shirinmu na karshe wato Afirka a yau.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta yi nasarar gwajin wani sabon injin jirgin sama a najeriya gwamnatin tarayya za ta sayar da asibitin fada shugaban ƙasa. ƙungiyar ƙasashen musulmi za ta gudanar da taron gaggawa a kan rikicin sudan to yanzu sai ya zama da mu aji cikakkun labarin iran ta yi nasarar gwajin wani sabon injin jirgin sama shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi wanda ya halarci bikin ranar ma'aikata ta duniya da aka yi a jiya litinin a gundumar alburs da ke kusa da birnin tehran ya gabatar da jawabi akan muhimmancin aiki da kwazon ma'aikata bayan jawabin nashi ne dai shugaban kasar ta iran ya halarci wani baje koli da wani kamfani na cikin gida inda ya nuna kere-keren da ya da suka hada da injin jirgin sama an yi gwajin sabon injin na jirgin sama da kamfanin na mapna na iran ya kira cikin nasara jami'an kamfanin sun yi wa shugaban kasar ta iran bayani akan wannan injin da kuma wasu kere-kere masu muhimmanci a bangarori daban-daban na kimiyya da fasaha da suka yi iran ta gode wa kasar saudiya kan kokarinta na kwashe iraniya daga kasar sudan a yan wani taron manema labaru a jiya a birnin tehran kakakin ma'aikata harkokin wajen iran nasir kar'ani. ya bayyana cewa iran tana yin godiya ga irin kokarin da gwamnatin saudiya take yi wajen kwashe iraniyawa mazauna ƙasar sudan ya ce iraniyawa biyar ne aka kwaso wadda hakan ya gudana ne bisa haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin saudiya da iran saudiya ta fitar da wasu daga cikin sudan ɗin cikin aminci wanda a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasa iran ɗin hakan abin jinjinawa ne ga gwamnatin saudiya da yake taɓo batun ƙara kyautata alaƙa tsakanin iran da saudiya a baya-bayan nan kan'ani ya ce ƙasashen biyu suna matakin farko na dawo da hulɗar diflomasa da ke tsakaninsu da kuma buɗe ofisoshin jakadanci. yana mai cewa tuni ofisoshin jakadancin iran da ke riyadh da kuma na jidda suka fara gudanar da ayyukansu ba tare da matsala ba hakanan kuma saudiya tana ci gaba da gudanar da dukkanin shirye-shiryen da suka dace don buɗe nata ofishin jakadancin da ke nan tehran da kuma na karamin ofishin jakadancin a birnin mashad to kuna da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran gwamnatin najeriya za ta sayar da asibitin da ke fadar shugaban kasa babban sakataren fadar shugaban kasa tijjani umar ya ce ma'aikatar kudi da kasa tare da fadar shugaban kasa sun ware wasu ayyuka da tsare-tsare guda uku a fadar shugaban kasa din da gwamnati za ta fara yin haɗaka da 'yan kasuwa wajen gudanar da su ya bayyana cewa asibitin fada shugaban kasa da ke abuja da lagos ɗaya ne daga ɓangarorin da aka shirya shigo da 'yan kasuwa a ciki domin su zuba hannun jari sauran sun hada da sashen kula da gandun daji da kuma dandalin wasan yara na fadar shugaban ƙasa tijjani umar ya sanar da haka ne dai a jawabinsa ga taron wata uku na farkon shekarar nan ta 2023 kan haɗakar gwamnati da kamfanoni wanda ya gudana a fadar shugaban ƙasa. A watannin bayanin shugaban ƙasar ya sanya aikin gina sabbin ɓangarori na bayar da kulawa ta musamman a asibiti a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2023. Ƙungiyar ƙasashen musulmi za ta yi taron gaggawa domin tattauna rikicin ƙasar Sudan a litinin ne da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi. ta sanar da cewa za ta gudanar da taron gaggawa a ranar laraba mai zuwa wato gobe kenan idan allah ya kai mu domin tattauna halin da ake ciki a sudan gwamnatin saudiya ce dai ta buƙaci gudanar da wannan zaman wanda shine zai zama irinsa na farko da ƙungiyar za ta gudanar tun bayan barkewar rikici a tsakanin sojojin ƙasar sudan da kuma dakarun kai daukin gaggawa da a takaice ake kira da rsf a tsakiyar watan afrilu ma'aikatar harkokin wajen saudiya ta bayyana cewa adadin mutanen da aka kwashe daga kasar sudan ɗin sun kai 5,197 ciki har da 'yan kasar saudiya 188 a jiya lahadi ne dai rundunar sojan kasar sudan ta sanar da cewa ta amince da tsagaita wutar yaƙi na tsawon sa'o'i saba'in da biyu to ƙarshen labarin duniyar kenan mustaba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau wanda zan gabatar. Duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan mu jira in masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu yi magana ne dangane da makomar tattaunawar sulhu tsakanin saudiya da kuma ƙawayenta da kuma ƙasar yemen a ina aka kwana gwamnatin ƙasar yemen tana jiran ɓangaren ƙasar saudiya wa yake hana tattaunawa tafiya ko kuma wa ke gurgunta tattaunawar ansar wa'annan tambayoyin su ne za mu duba a cikin shirinmu na yau dangane da yaƙi ko kuma sulhu a ƙasar yemen mutanen ƙasar yemen suna jiran abin da zai je ya zo dangane da shirin sulhuntawa da ƙasar saudiya da ƙawayenta kamar dai yadda muka bayyana a shirinmu da ya gabata da alamun gwamnatin ƙasar amurka ba ta son shirin sulhuntawa da ke tafiya tsakanin gwamnatin saudiya da kuma gwamnatin sana'a sai dai muna jira mu ga yadda gwamnatin ƙasar saudiya za ta tasirantu da gwamnatin ƙasar amurka dangane da wannan shirin sulhuntawan a cikin watan ramadan da ya gabata dai ɓangarorin biyu sun tattauna a tsakanin su wato tawagar ƙasar saudiya wacce ta zo birnin sana'a babban birnin ƙasar yemen ta bayyana cewa tattaunawar mai kyau ce haka ma bangaren yemen ta bayyana cewa tattaunawar mai kyau ce ba tare da sun bayyana cikakken bayanin abubuwan da suka tsaya a kansu ba ko kuma dai dalla-dallan abin da tattaunawar ta kunsa sai dai abin da masana suka bayyana shine a daidai lokacin da tawagar ƙasar saudiya take tattaunawa da gwamnatin kasar yemen a birnin sana'a babban birnin kasar wani bayani ya fito daga ma'aikatar yaƙi ta ƙasar amurka wato pentagon na ƙasar amurka inda ta nuna cewa gwamnatin ƙasar saudiya a shirye take ta kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yemen ba tare da la'akari da ra'ayin ƙawayenta na ƙasashen larabawa da kuma sauran ƙasashen yamma ba har ila yau a daidai lokacin da wakilin amurka na musamman kan al'amuran ƙasar yemen ya isa birnin riyadh na ƙasar saudiya inda ya gana da jami'an gwamnatin ƙasar ya kuma faɗa musu cewa gwamnatin ƙasar amurka Ba ta ji daɗin sulhun da saudiya ta yi da ƙasar iran ba sannan ba ta da niyyar janye sojojinta daga ƙasar yemen tun ranar sallah ce dai shugaba mashat na kasar yemen a sakonsa na sallah ga mutanen kasar ya bayyana cewa gwamnatin kasar amurka tana son ta dakatar da shirin suluntawa tsakanin saudiya da yemen don tana ganin maslaharta ba a nan yake ba tana son a ci gaba da zubar da jini tsakanin kasashen yankin sannan ita kuma za ta sami riba na makaman da wa'annan kasashe za su saya daga wajenta tana son kasar saudiya wacce take sayan makamai na kimani dala amurka biliyan 78 a kowace shekara da ƙasar ta saudiya ta ci gaba da wannan yakin ta yadda kudaden makaman za su shiga aljihun ƙasar amurka don haka a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar yemen tana jira ta gani zuwa yaushe ne ƙasar saudiya za ta ci gaba da bin amurka a abin da ta san cewa ba maslaharta a cikinsa a halin yanzu dai da alamun gwamnatin amurka ta dakatar da shirin sulhun sai dai saudiya ba ta bayyana hakan a hukumance ba sannan banda haka har yanzu jiragen yakin saudiya daga lokaci zuwa lokaci sukan kai hare-hare a yankunan kan iyakan kasashen biyu wanda ya nuna cewa har yanzu yaƙi bai ƙare ba da alamun gwamnatin shugaba biden na ƙasar amurka dai tana jiran ta gama komar yaƙi a ƙasar ukraine sannan ta faɗa wa saudi abinda za ta yi dangane da sulhuntawa a ƙasar yemen gwamnatin ƙasar yemen dai a tattaunawa ta ƙarshe da tawagar ƙasar saudiya dai ta bayyana cewa ta gabatar da buƙatun mutane ƙasar yemen ga tawagar ƙasar ta saudiya wanda suka hada da ɗauke mata dukkanin takunkuman da aka ɗora mata ta sama ta ƙasa da kuma ta ruwa sannan a biya ma'aikata albashinsu na tsawon wa'annan shekarun da ba a biya su ba a bayanan da suka fito daga ma'aikatar yaƙi ta amurka wato pentagon dai gwamnatin amurka ta ce ba ta son a ɗauke ɗaukewa ƙasar yemen takunkuman tattalin arziki da aka ɗora mata haka ma ba ta son biya kuɗaɗe ga gwamnatin ƙasar yemen kamar yadda gwamnatin sana'a take buƙata sai dai masana da dama suna ganin sake komawa yaƙi ba maslaha ba ce ga kowa a yankin komawa yaƙi maslaha ce ga gwamnatin ƙasar amurka da ƙawayenta ne kawai don su ne za su yi riba da kuɗaɗen sayan makamai wa'anda wa'annan ƙasashe za su saya sannan duk yaƙin da za a sake komawa a ƙasar ta yemen ƙasar yemen za ta jawo wa wa'annan ƙasashe asarori fiye da na baya saboda a halin yanzu tana ƙara kyautata makamanta wa'anda suka hada da makaman linzami wa'anda suke kaiwa ko ina a wa'annan ƙasashe na saudiya da ƙawayenta sannan na makamai ne suka hana makiya shiga ƙasar ta yemen ko kuma dai samun nasara a kan mutanen ƙasar yemen a cikin tsawon shekaru takwas da suka yi suna fafatawa a tsakaninsu ƙasar saudiya dai a halin yanzu tana cikin tsaka mai wuya don a ɓangare guda tana son ganin an kawo ƙarshen yaƙi wanda ba ta da samun riba a cikinsa ko kaɗan amma kuma a ɗayan ɓangaren tana jin tsoron saɓawa babban ƙawa kuma wacce take binta sau da ƙafa wato amurka. a wani bangaren kuma muna jiran mu gani ko amurka za ta iya tasiri a cikin shirin tattaunawar sulhu a ƙasar ta yemen wato saudiya ta sake komawa yaƙi ga dangadan da ƙasar don biyan buƙatun amurka ko kuma dai za ta zaɓi abin da ya fiye mata alheri wato zaman lafiya da ƙasar ta yemen da kuma makwabtanta da alamun ba abin da ya hana gwamnatin amurka ta ba wa saudiya damar sake komawa yaƙi a ƙasar yemen sai yakin da ke faruwa a hali yanzu a ƙasar ukraine wanda hankalin amurka tokam ya koma kan wannan yakin duk da cewa a zahiri babu nasara da take tsammanin za ta samu a yakin ya zuwa yanzu dai amma makaman da amurka ta aika zuwa ƙasar ukraine a baya-bayan nan ya sa amurka tana tsammanin za ta canza halin da ake ciki nan da 'yan makonni ko kuma dai zuwa wata guda komai zai bayyana kowa zai fahimci inda aka dosa a yakin shin makaman da kasashen amurka da turai suke aikawa ƙasar ukraine za su sauya wani abu a cikin halin da ake ciki a nasarar da kasar rasha take samu a yakin da take fafatawa da turawan a ukraine wannan sai mu jira mu ga abin da zai zo nan gaba to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin nan na koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu man katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahman Rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da takwas Idan dai masu rare ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa Muhammad tare da abokinsa Sa'id su riga sun isa lardin Khuzestan. Inda yanzu haka suke a birnin Ahwas wanda yake shine babbar cibiya ta lardin Khuzestan. A yau za su yi wata tafiya zuwa wasu daga cikin yankuna na tarifi da suke cikin wannan lardi na Khuzestan, waɗanda wasu daga cikin waɗannan yankuna sun share dubban shekaru kuma ana lissafa su a cikin muhimman wurare na tarihi da ke yankin gabas ta tsakiya. To amma kafin mu shiga cikin shirin baki ɗaya sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. برنامه شری امروز یو چیست مننه شهر گری شهرها گرورو دیگر ندبن ما می رویم مو زمجی شوش گرن شوش شوشتر گرن شوشتر دزفول گرن دزفول احواز گرن احواز مثل کمر دیدنی نبود ایدو آنها هستند سو سکی آثار باستانی کپاپن تاریخی ما بازدید می کنیم مو زم دوبا پس کنن قدیمی دردی مردم متنه شش هزار دوبو شده سال شیکره پیش کپین آنها زندگی می کنند سو سنا مقبره مقبرتا دانیال النبی دانیالو من خوشحالم نی اینا ین پرین چیکی خوشحال می پرین چیکی مسجد مسلاچی تقریبا کسن هزار دوبو هزار ساله na shekara dubu. Aglab مفی یوا ایران قصر ایران معماری ایکن گینی زیبا میکاو آنها دارند سو سنادا همینطور هکنن در ضمن hakan ya haɗa ma'abad wurin bauta chogar zambil chogar zambil nazdik kusa unesco hukumar unesco چند طبقه Gini mai hawa-hawa. فهرست جرن میراس جهانی ابابن تاریخ دنیا آن قرار داده است شی یا سکه Kuma da la to da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id a ɗakin karɓar baƙi da suke a hotel ɗin da suka sabka a birnin Ahwas. برنامه امروز چیست؟ امروز به شهرهای دیگر خوزستان می رویم. به شوش، شوشتر، و دسفول این شهرها هم مثل اهواز دیدنی هستند؟ بله ما از آثار باستانی این شهرها بازدید می کنیم پس این شهرها هم قدیمی هستند؟ بله مردم از شش هزار سال پیش در شوش زندگی می کنند مقبره حضرت دانیال در این شهر است خوشحالم که به این شهرهای دیدنی می رویم. در شهر شوشتر نیز به مسجد قدیمی شهر می رویم. مسجد این شهر تقریبا هزار ساله است. اغلب شهرهای ایران مسجدهایی با معماری زیبا دارند. بله، همینطور است. در زم به معبد چوغان زنبیل هم می رویم. چوغازنبیل کجا است؟ یک معبد قدیمی و نزدیک شوش است. یونسکو این معبد چند طبقه را در فهرست میراث جهانی قرار داده است. تو الله بند اکا سواری و ننتتونا و دا تو گدان از اکانن محمد دابوکین سا سعید از کن هرشان پارسنچی ینزو کما گا از کن برنامه امروز چیست؟ منن شرنگو امروز به شهرهای دیگر خوزستان می رویم. به شوش، شوشتر و دسفول. ایو زمجه وسو گروروا ندبان الاردن خوزستان. گروروان شوش، شوشتر و دسفول. این شهرها هم مثل اهواز دیدنی هستند؟ ودنن garuruwa ma نبوده ایدونه کمر اهواز؟ بله ما از آثار باستانی این شهرها بازدید می کنیم. ای مو زامو دوبا کپاپن تاریخی نا ودنن garuruwa پس این شهرها هم قدیمی هستند. kenan waɗannan garuruwa da ɗaɗɗu ne bale mardom az 6ز00 sal dar shush zndgi miknand makbaray haضrat doniel dr in shahr ast mutane suna rayuwa a garin shush tun kafin shekaru 6 da suka gabata mukabartar annabi daniyaluma ma tana cikin wannan garin ne خوشحالم که به این شهرهای دیدنی می رویم. نای پرین چه ودنن نبوده ایدو در شهر شوشتر نیز به مسجد قدیمی شهر می رویم. مسجد این شهر تقریبا هزار ساله است. اگرین ششتر ماه زامو جه ونی دم مسلاچی masallacin wannan garin yana da kimanin shekaru dubu. اغلب شهرهای ایران مسجدهایی با معماری زیبا دارند. ما پیوان گروروان ایران سنا دا مسلطه دا اکایی و گینی میکاو. بله همین طور است. در زم به معبد چوغان زنبیل هم می رویم. I, haka ne daga cikin wuraren har da ma wurin bautar chokazambil za mu je chokazambil kujo ast? ina ne chokazambil Chokazambil یک معبد قدیمی و نزدیک شوش است. یونسکو این معبد چند طبقه را در فهرست میراث جهانی قرار داده است. چوغانزنبیل wani daɗaɗɗen wurin bauta ne kuma yana kusa da garin Shush. Hukumar UNESCO ta saka wannan wuri na bauta mai gini hawa-hawa a cikin ababen tarihi na duniya. madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id. Da wannan ne muka kawo shirin namu na to amma kafin wani lokacin a madadin dukkan waɗanda aka ji murin su ki Abdullahi Salihu Katsina ke muku alheri a tarbe mu shirin na madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tabiyar iyali shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan hukunin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zama na rayuwar boh hausa da ke nan birnin tehran wanda ne awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu na jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan a cikin shirin namu na yau na ne kan shirin da muka somo da malam zakari zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na kasar nigeria yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayanin da ya faro kan tarbiyyar matasa inda zai tashi kan cewa mai tarbiyya ba zai aikata haka ba in malam ya kimtsa bismillah do. That's good. shafa'a shirin na zo muku daga nan rajon boh hausa a nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga nigeria wanda zai tashi kan bayanin ci gaba da tarbiyyar yara fatan iyalai suna amfana kaga za ta tafiya ka manta kin manta da tafiyar da take jira mu babba wani tanadi muka yi mata duk wannan abin da muke faɗa muna magana ne akan ka yi tanadin abin da zai kai ka ga samun rahamar Allah gobe kiyama ba a neman lahira a lahira ana neman lahira ne a duniya daga nan za ka nema in ka tafi can ka riga ka mutu to ba nema za ka yi ba wajen a sakamakon abin da ka nema daga garan duniya za a baka in na alheri ne ka gani in na sharri ne ka gani manya a amalin da khairar zaratan khairan yarahu yarahu za ka dan shi kirkiri in na alheri ne na haka in na sharri haka ne to rayuwar duniya ta hana ka ka sa zuciyarka ita kuma zuciya tana karkatar da kai ga barin aiki mai kyau kai aiki mummuna Allah ya ce maka innan nafsa la'amaratun bisu'i illa rahim dukkan zukatan mutane haka suke suna umurtar zuciya ta je ta aikata aiki mummuna zuciya tana umurtan ka je ka aikata aiki mummuna sai ka aikatan kuma daga baya ka zo kai nadama dama nadama inda rabon za ka samu ranar Allah ka yi nadama in babu rabo kuma sai dan zai kara shiga zuciyar kara gaya maka cewa ya bin da kai shine daidai shine daidai idan ba wannan zuciyar ba ka lura da can ba haka ke ba amma yanzu dalilin shan wasu abubuwa da kai a matsayinka na matashi ka je ka nemi bindiga ka tsara hanya mutane suna wucewa kawai shi kenan a buɗe musu wuta kai gaba ɗaya ba fa magana waya kwace musu kayan bane in gara ma ne kwace kayan a wayan nan kawai harbi kan mai uwa da waje kawai shi kayan da mutu kawai kai bukata ka kenan ko kuma kunna musu wuta kai bukata ka kenan kawai zuciya ka ta saka mala zuciya ka ta saka ana yin wannan sannan kuma haka the same abin da yake faruwa shi ne ka ɗauki 'yar mutane kai ga ka kai dattijo ka kwana biyu shi kenan sai kuma ka je ka lalatar da yarinya 'yar mutane kila wani ya gaya maka ko ai kaza za a samu kuɗi ko kuma ka je ka samu haukaciya ba bata sani me take ciki ba ka lalatar da ita ko kuma ka ɗauki yaro ka je ka ɓoye sai an baka kuɗi don Allah kai ka tambayi kanka da kanka idan yarka ce aka yi mata haka ya za ka a zuciyarka ko kuma ƙanwarka ce aka yi mata haka ya za ka a zuciyarka balle ce makwabci ko kuma ce bako idan ka zo wannan za ka samu kuskure in ka aikata ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yukhrim dayfahu girma babanka dai kuma ya cewa billahi wal yawmil akhir yaqul khairan aw liyasmut ka faɗa alheri ko ka sannan kuma ka sake ɗaukan wata ayar ka duba inda Allah yake magana kan bani Isra'ila wa kanu la hauna an man kana fa'adu idan ana aikata mummunan aiki su ba ruwan su cewa a bari ba abin da ya kai kai kai wa kanka ba sa su saka ba ka to kai a matsayin ka na musulmi ba a son haka nan in ma magana za ka yi ka san kawo da alheri ko ka ga bakin ka kai shiru makwabcinka kuma lallai ne lallai ne ka martaba shi ko da shi bai ba ka ba ka ba shi daraja ka bashi shi kai Allah ya ga me kake yi ya san ko mai rai Allah ta yi mu rikon mu maza da mata Allah ka kara mana dauriya na wajen tarbiyyar wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa da roga shi mana ya fara bude sabbin babuka da amma lokacin ba zai bari ba daga ƙarshe muna yi wa malam da yabu a adam wani tsohon malamin makaranta daga rangers na ƙasar najeriya godiya ta musamman da lokacin da ya bada da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a yammakon radiyon biyu hausa da ke nan birnin tehran da kasan iran ni aure kungiyar nishan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Toma da lama sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. Masu raro barka sake taruwa da ku a cikin wani shaban shirin Afirka a yau. Shirin da a cikin tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware kuma suka yi wasan nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan da shafi nahiyar Afirka. A yau a cikin wannan shiri zama batun nan ne na rikicin jam'iyyar pdp babbar mai adawa a ƙasar najeriya inda har wasu masanan siyasan ƙasar suka tsaya kai da fata kan cewa sabon rikicin jam'iyyar da ta shiga barazana ce ga makoma koma wanzuwarta masanan sun yi hannunka mai sanda kan cewa rikicin ka iya rage tasirin jam'iyyar idan har jiga jikanta ba su gaggauta daukan matakan sasantawa ba duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar masanan ba su nan ba don kuwa sun kara da cewa da wuya pdp ta jurewa manyan kalubalolin da take fuskanta farko na takaicin rashin gwamnati a matakin tarayya na tsawon shekaru sannan kuma ga sukan da wasu 'ya'yanta ke yi mata music domin tattauna wannan batu mun gayyato malam ishaq alasan kauran mata mai koyar da ilimin aikin jarida a kwalejin kimiyyar fasaha da ke garin kaduna nigeria kuma dan jam'iyyar pdp inda muka fara da tambayarsa halin da jam'iyyar take ciki kafin mu je kan wannan sabon rikicin ita jam'iyyar siyasa ai gamayya ce ta al'umma kuma duk inda aka samu gamayya ta al'umma dama dole ne za a rika samun rikice-rikice iri-iri saboda mabambantan mutane ne suka zo da ra'ayoya mabambanta da bukatu mabambanta dama ba ka rasa jam'iyyar siyasa da rikita-rikita shi abin da yake damun al'umma shine ya zama an rasa bin tsarin da ko don kowace jam'iyya ko kowace ƙungiya ta al'umma takan tsara mu kanta hanyoyin da za ta bi ta warware rikice-rikicen da ta riga ta san dole ne ya faru a tsakanin 'ya'yanta to idan aka samu ana yi ma waɗannan tsare-tsaren da dokokin karanta wasu mutane sun rike wurin kamar nasu ne to wannan shi ne babbar matsala wadda kan rusa ƙungiya don haka gaskiya ne akwai rikice-rikice a pdp kamar yadda yake a kowace jam'iyya abin da muke kallo dai ya kamata a ce masu ruwa da tsaki su tsaya su karatun tana su gane cewa yanzu hujjar jam'iyyar pdp a dawa take wasu abubuwa da akan yi da da ake da gwamnati a tursasa mutane su haƙura dole to yanzu kuma ba lallai ne jama'a su haƙura ba kuma mai neman ya mulki a hannun gwamnati babu yadda za a yi je a rarrabe da matsaloli da ba a warware ba kuma ya sa rai da zai karɓi wanki daga hannun gwamnati wannan abu ne da ba zai yi ba wanda aka dinga jan hankali kenan wanda kuma dai har yanzu jagororin ba su kalli matsalar da ake ba shi da ya kai mu ga matsayin da muke ciki yanzu. to kora wasu masana a najeriya kamar sun yi wa jami'an baki ne kuma sun mata hannunka mai sanda ne suna cewa wannan sabon rikici na pdp ba zazzana ce ga jam'iyyar kanta sai kuma muka yi sa'a gashi kai masani ne kuma dan pdp din ne ya me ka ce to yi abubuwan da suka faru tun daga 2015 da jam'iyyar apc ta karbi mulki a ƙasar nan da irin yanayin yadda ta tafiyar da shugabanci da yanayin yadda alkawuran da ta yi ma al'umma ta gaza cikawa da yadda ta ta'azzara duk wani abin da ta yi kuka da shi a kan shugabancin jam'iyyar pdp tattalin arziki ne tsaro ne haɗakar al'umma ne da haɗin kai na ƙasa ɓangaren eh, sufuri ne na jiragen sama ko na ƙasa ko na ruwa hulɗa ne da ƙasashen duniya duk ɓangaren da jam'iyyar apc ta koka kan ciwon pdp ta kasa yin kaza ta kasa yin kaza babu wanda ta yi nasarar dawo da wani yanayi da za a ce gara mulkin apc a kan na pdp amma kuma duk da haka a ce an kare jam'iyyar apc ta sake karɓar ragamar shugabancin ƙasar nan san akwai matsala duk wanda ke da hankali a jam'iyyar apc bai gamsu da cewa za su iya a ce sun ci zaɓe ba sai da aka ayyana cewa sun ci saboda duk alamun da ke ƙasa daga yadda al'umman ƙasa suka fushi da jam'iyyar da gazawar ta ita da kanta ta san ta gaza da nata rikice-rikicen na cikin gida da nata kama karyan da take yi duk sun nuna alamu ne na faduwa amma ba wani abu ya jawo wa pdp matsalar da samu ba illa rikice-rikicen da aka tsayawa ilhaƙi da gaskiya a kalle su a yi maganin su to kuma yanzu ba a shi zaɓe ba ana kotu ana ƙoƙarin a gaida za a yi a fito da abubuwan da aka yi na rashin gaskiya a zaɓuɓɓukan kuma rigingimu suna ƙara kunno kai to ka al'amari idan ciwo kici ya kici yawa shi ne ake cewa rai yake ne shi yasa a hasashen ciwon ciwon ba mai barin jam'iyyar ba ne idan ba dai an yi an kalli matsalolin an tsaya an bi su ta gaskiya a warware. To kora shugaban PDP na da zan ce wato ayu na ɗaya daga cikin wanda suka ƙara ta'azzara wannan rikici na PDP. Sai kuma gashi kotu da kanta ta haramta masa cewa idan bayyana kansa matsayin shugaban PDP. Me za ka ce? ba na ganin cewa ayyuna yana cikin wanda suka ta'azzara matsalolin jam'iyya ai shi kadai bane ke jagoranci jam'iyya akwai iyayen jam'iyya akwai sauran shugabanni akwai board of trustees akwai shi kanshi an takara da baki ɗayansu ne za mu ɗora mu laifi ba ayyu shi kadai ba domin lokacin da rikicin nan ya yi kamari idan da an zo an zauna an kalli matsalar an gaya wa juna gaskiya cewa a adawa muke mulki muke so mu karba kuma an gamsu da cewa ya janye ya koma gefe a samu wani ya jagoranci shine sahihin hanyar da zai iya kai mu ga nasara ba na tunanin ayo zai bulɗe ya ce bai yadda ba ai jawo shi aka yi aka ba shi goyon baya ya kai ga matsayin kuma da ayo ya ce yana shugabanci jam'iyyar pdp a adawa da a ce yana tsohon shugaban jam'iyyar pdp amma kuma tana kan mulki wanne ne ya fiye mushi saboda haka ni ba na ganin ayu a matsayin shi ne ta azara ni na ganin abu ne na jagorancin ga gabaki su ya kamata su tsaya su yi su karatun tanas har yanzu jagororin jam'iyyar pdp ba su gane cewa suna adawa ba har yanzu suna tafiyar da al'amuran su kamar suna gwamnati ne da abin da ya faru a kogi duk da wasu ba su so a faɗa a irin siyasa ta kogi da yanayin kabilanci na al'ummar nan ka ɗauko wani wanda baya cikin yaren da za a ce su ne majority saboda kawai yana da wani eh, fita wajen baki a ce wai shi ne za ka ta gaba ba a kalli yanayi ba ba a kalli fatan a karɓi mulki ba musamman irin yadda kogi take da irin gwamnan da suke da shi da yadda ya nuna halayya shi a zaben 2019 da zaben da ya gabata nan irin yadda aka tursasa mutane aka rika yawo da bindigogi ga helikofta na 'yan sanda ga jami'an tsaro a cikin yunifom suna kwatsar akwatuna da duk irin waɗannan abubuwan da aka yi sannan maimakon a zo a yi wani yanayi da zai haɗa kan al'umma gaba ɗaya sai aka tafi a rarraben dai to kaga akwai matsala gaskiya ne wanda ya ce akwai matsala gaskiya ya faɗa akwai matsala. to saura ga shi yanzu akwai gwamna na jihar rivers mai suna nyeson Wike wanda shi ne ya zama kamar ɗan tawaye a cikin jam'iyyar PDP har ma ya samu wani guda hudu suka rufa masa baya daga baya kuma aka samu gonan Bauchi shi ma ya kara shiga wannan kungiyar tasu ta 'yan tawaye me na ka ce game da tawayen nan nasu matsayin bauchi yana biyar dai da ka faɗi wanda kuma cikin biyar din ma akwai waɗanda suka rika muna bara muna karuwa amma ala ayi halin da tawaye an yi kuma tawayen yana dai daga cikin abubuwan da nake magana a kai cewa ba a tsaya an kalli al'amura yadda ya dace ba nisan wukin nan akwai dalilin da ya sa ya yi tawayen nan dalilin nan kuma bai kamata ya zama maslaha ba ba a tsaya an nemi maslahar sahihiya ba ne inda an zauna da mutumin nan dan jam'iyyar pdp ne kuma rufin asirin shi ya fiye mashi ya bar gwamnan jam'iyyar shi ta na karbi kasa da ya koma ya zama tsohon gwamna a jam'iyyar adawa tunda dai ba cewa ya fita ya bar jam'iyyar amma ba a tsaya an kalli abubuwan yadda ya kamata a kalle su da ido na basira da hikima ba ba maganar wuce ne kawai ta kawo mana matsala ba akwai maganar Eh, rabin musa kwankwaso shi kan shi wannan al'amari na kwankwaso ba a tsaya an yi abin da ya dace ba idan ka binciki rikicin kwankwaso rikici ne na wata 'yar kujera da bata taka kara karya ba wadda ita ne aka ba jihar kano shi kuma ya ce tun da dai shi ne jagora a jihar kano shi ke da al'umma dole shi ne za a bari ya kawo wanda zai hau wannan kujera aka ce a'a sai dai wani ya naɗa masa wannan fa shi ne tushe rikicin to haka nan shi na wuce duk da yake nashi akwai shikiyanci amma shikiyancin ma yana da wani dalili wasu abubuwa ne da ba na so in faɗe su a media to masararo nan ne kuma kawo karshen wannan shiri namu na afirka a yau kashi na farko har kuma sai bai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu malam isaac alasan ƙauren mata mai koyar da ilimin aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kaduna nigeria kuma ɗan jam'iyyar pdp ni abuwal kunya da na gabatar nake cewa sabon jikon wikari ya zub da tsamiyar kura masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji ruwan su tayar amin yake cewa a yi ni lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.